Laraba shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kai ziyara ƙasar Kamaru a wani yunkurin ƙarfafa haɗin kai wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda ya kai ziyara ƙasashen Chadi da jamhuriyar Nijar bayan da ya ɗare kan ragaman mulki. A jawabin da ya gabatar a Kamaru bayan da ya yi la'akari da kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Kamaru da kuma irin ɓanna da 'yan Boko Haram suke yi. inda ya ce sun kashe dubban mutane haka kuma sun sa dubban mutane ko kuma miliyoyin mutane rasa matsugunansu da kuma halaliyarsu sun zama ba su da komi ya kuma yi la'akari da ƙoƙarin da ƙasashen biyu suke yi na yaƙi da wannan masifa a saboda haka shugaba buhari ya ce we cannot afford to falter in our resolve to rid our countries of this evil that is threatening to destroy our hard-earned freedoms. ya ce tilas ne kasashen biyu ba za su yi sakiya a niyyar da suka kudurta na kawar da wannan masifa da ke kokarin kawar da 'yancinmu da kuma nasarorin da muka samu a kasashenmu da kuma yankin tare ba ya ce tilas najeriya da kamaru su yaƙi waɗannan abokanan gaba waɗanda hare-haren da suke kaiwa ya jawo wa mutane wahala na jin ƙai. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya lura da cewa We recognize that one of us, none of us can succeed alone. Ya ce sun kuma lura da cewa babu ƙasar da ita kaɗai za ta sami nasarar mokushe 'yan Boko Haram, a saboda haka. In order to win this war, we need the collective efforts of each one of us standing together as a formidable force for good to defeat and end these acts ya ce domin samun nasarar wannan yaƙi akwai buƙatar haɗin kai tare dukkan ƙasashen biyu da kuma kowa da kowa mu haɗa ƙarfi mu murƙushe 'yan boko haram mu kawo ƙarshen wannan ta'addanci da wato da ake wa mutanenmu Tun da farko shugaban na Najeriya ya nuna farin cikinsa ga kyakkyawar tarbo da aka yi masa da shi da tawagarsa a lokacin da isa da ya isa ƙasar ta Kamaru inda yake cewa. I'm not surprised given the well-known hostility of Cameroon and its wise and amiable president, my brother, President Paul Biya. ya ce bai yi mamakin irin kyakkyawar tarban da aka yi masa ba idan aka yi la'akari da kara da 'yan kasar kamaru da kuma shugaban kasar paul da ya bayyana sa a zaman dan uwansa suke da shi bugu da ƙari kuma shugaba buhari ya yi amfani da ziyarar yana mai cewa let me seize this opportunity to formally express government's gratitude to mr president for providing refuge to our people fleeing the cowardly attacks on their homes by the insurgents, and for your support to our military and security personnel. Ya ce bari ya yi amfani da wannan dama a hukunce ya bayyana godiyar gwamnatin Najeriya da shugaba Paul Biya a saboda mafaka da ya baiwa waɗanda suka arcewa hare-haren da 'yan Boko Haram suka kai akan gidajensu. gidajensu. da kuma irin goyon bayan da kasar kamaru ɗin da kuma jama'a kasar suke baiwa rundunar soja da sauran jami'an tsaron kasar haka kuma ya yi wa iyalan waɗanda rikicin boko haram ya ritsa da su jaje da kuma ta'aziyya a kamarun da kuma najeriya